isa alaihi salam a ci gaban karatun nuna littafi na biyun rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu doktor muhammadu Bani umar allah ya tsare shi tsawon kwanakinsa za mu tashi a shafi na ɗari inda malam yi matashiya da babban baki ya ce hijiratun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ilal madina أورر أنك محمد إرادة أمنك الله ثبت أغريك زوا درم العلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن كربونا عائشة والمؤمنين أن لا يرتد قالت تجد لا يطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار annabi tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ya so zuwa gidan abubakar siddiq bai kuskure wa zuwa a ɗaya daga cikin gefen yini biyu imma bukuratan ko dai ya zo da safe wa imma ashiya ko ya zo da yamma duk sanda ya tashi zuwa gidan sayyidina abubakar a ɗayan waɗannan lokutan yake zuwa in bai zo da safe to zai zo da yamma in bai zo da yamma ba to da safe zai zo amma baya zuwa a wani wannan lokaci حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول, لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة حتى لا ندى aka yi wa manzon Allah tsira da hadisin Allah su tabbata a gare shi izinin yin ƙaura daga makka zuwa madina wal khuruj min makkata min bayni dhahrai kauni. da izinin da aka masa na ya fice daga garin makka daga tsakankanin jama'ar da mutanensa a tana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bil hajira kwatsam sai ga manzan Allah sai da amincin Allah tabbata a gare shi ya zo mana gida a tsakar rana ya yi abin da bai saba yi ba fi sa'atin kana la ya'ti fiha ya zo a lokacin da baya zuwa gidan a irin wannan lokacin qalat aisha take cewa mara ra'ahu abubakar yayin da mahaifinmu abubakar siddiq ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث manzan Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi bai zo gidan nan a wannan lokaci ba ce sai ta dalilin akwai abin da ya faru tunda manzo ya zo gidan nan a tsakar rana to da akwai abin da ya faru akwai wata magana qalat tace ma dakhal yayin da manzan Allah ya shiga wurin abubakar ta ta'akhkhara lahu Abubakarin an tariri sai abubakar siddiq ya matsa masa guri a kan gadarsu رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zauna walaita inda Abi Bakar illa ana wa ukhti Asma binti Abi Bakar babu wani da yake wurin abubakar Sisi a wannan lokaci in ji aisha sisseni sai kuma yar uwata asma'u yar ba. da gani sai ya samu kaɗai da muke gurin sallar annabiyar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace an anni man indam fitar min da wanda yake gurin ma'ana manzo ya bawa abubakar umarnin ya fitar da duk wanda yake nan ya zama daga shi sai shi abu da ya gaya masa haka cewar ya fitar da wanda suke nan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faƙala ya rasulallah ya rasulallah sai abubakar da ke ce ya manzan allah innama huma ibnataya ai babu wasu ko ba kowa bane ba face sai ƴaƴana biyun nan mata asma'u da kuma aisha babu wasu a gurina sai waɗannan ƴaƴan guda biyu mata asma'u da aisha wa ma zaka fidaka abi wa ummi me ke tafa da kai babana da babata kan sarka ya mai me kake so ka faɗa ka ji komai ya san suwaye ƴaƴan ya shakkar man zo ya faɗa abin da zai faɗa ba zai fita ba wani ma ba zai cika فقال إنه قد أذن لي في الخروج والهجرة ita hakika an min iznin fita daga garin makka zuwa madina an yi min iznin yin ƙaura in bar makka in tafi madina قالت فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله سي أبو بكر صديقي إنا روبان أبو كنتك كأتفينا يا من الأرض أسان أبو كنتفيا قال الصحبة إتي لا أمن جزاك لما أبو كنتفيا قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح take cewa na rantse da Allah ban taɓa ji ba samsan kafin wannan ranar a ce wai ga wani zai yi kuka saboda farin ciki ko yana kukan farin ciki hatta ra'aitu ababakrin ya biki yau mai hatta na ga abubakar siddiq ina kuka a wannan ranar kusan ashe an yi wa farin ciki kuka ta iya kashe shi zai abokanci manzo a tafiya kawai a ga muna suke da ƙaurar farin ciki suke daɗi suke ba kai ana maganar ka bar inda Allah sun hana ka fitar tana ta to kai kai yaya to da ya kake ko ثم قال يا نبي الله سنتك يا ya ذن الله يا النبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا ga wasu ababen hawa guda biyu wanda tuni dama na riga na tanade su don wannan na ya mani ba mani na yi shiri fasta a jara abdullahi bin ƙuraitin sai suka wato yi lada da wanda ake cewa da shi abdullahi dan uraiki abdullahi dan uraiki rajulan min bani din wani mutum ne daga cikin wato ayin zariya fi bin bakar dan bak wa kanat ummuhum ra'atan min bani sahm bin amr mahaifiyarsa kuma mace ce daga cikin wato zariyar saham dan amr wa kana mushrikan arne ne tantagariya yudulluhuma ala tsari sun yi lada da shi ne don ya nuna musu hanyar da ta fi dacewa su fitaccen sanannen masanin hanya da shi an san hanyoyin sako da loko da za a iya zuwa inda za a bakuwa idanu bakuwa ya san ka fadafa ilaika rahilatayhima da suka miƙa masa waɗannan ababen hawa nasu guda biyu fakanata hu suka bar ababen hawa a gurinsa hali mai adini ma ya je ci gaba da kula da dabbobin kafin ranar fita ya basta a gurin baka ce ma nasu bane qalat aisha aisha Allah ya dare ita ce fajahadnahuma muka shirya waɗannan ababen hawa a haƙƙar jihad mafi saurin wato shiri a cikin gaggawa aka masu shiri na yadda za a yi tafiya da su wa sana'na lahum sufratan wa sana'na lahum sufratan fi jirab muka kuma yi musu wato abincin guzuri shine sufra fi jirabin muka zuba shi a cikin wani mazubi da ake zuba guzuri fa asma'u bintu abi bakri asma'u yar abubakar ta wato ainihin yaga ko ta keta kitsa'atan min litsaqiha wada tsagi daga jikin wato bayafinta ko kace majayi da in an daura zane ake kamfe wato ainihin zane sai ta tsaga shi faradatat bihi ala famil jirah sai ta sa wato wannan tsagi ta ɗaure bakin wannan mazubin da aka zuba abincin wato guzurin nasu don ma kada ko wanda lili ta ya faɗi ya zai ba bai su summiyat zatan liqafai ta dalilin wannan ne ake kiranta ma'abociyar mayafai biyu ko kace majayi biyu sai zama mata inkiya da laƙabi da ake bambanta da wasu ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بذلك في جبل ثور sannan manzan Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar suka isa suka kai ga wato wani kogo da ke dutsen sau fa kama na fihi talata layali suka ɓuya a cikin wannan kogo tsawon dare uku بن ابي abdullahi bin ابو بكر الصديق عبد الله abdullahi ابو بكر الصديق sai yake zuwa ya rika kwana a gurin su a matsayin mai gadin bakin wato kokon wa huwa gulamu a wannan lokacin yaro ne shi shab amma matashi faqi kuma wayayye in ba waye ba waye zai wannan dole ba zai ma wannan ba laqin wanda yake wato mai kiyaye abu da zara ya ji abu da ya kama dan bai wani fayaddabit min ma bi kaha sai yakan wato fice daga wajensu ya taho a daidai lokacin yin sahur a matsayin duka da gari ya waye gari ya zama karashe ne sai ya bakur yadda wani ma ba zai iya cewa ai ya ga ɗan ɗaya daga cikin wanda ake nema a daidai kogon kasa da sauran duhu sai ya min indihima bi sahab fa yusbihu ma'a مع bi بمكة sai ya wayi gari tare da quraishawa a garin makka ka ba ibn kamar wanda aka kwana da shi a cikin garin makka ya ɓata gari fala yasma'u amran yaftadani bihi sannan kuma babu wani abu da zai biyo da ake kulla makirci da shi game da su manzo da bakar siddiq ba wani abu da zai je illa wa ahu face ya kiyaye ya rike dama mun ce dan bai wani hatta ya iya ruba bi khabari zalika dan idan ya zo ce to fa ga gashi gashi shi abin da ake ciki suna daga ciki shi na daga wajen koko ai ga abin da ake zartar ga abin da ake faɗa ga abin da ake hila yaqtali balam a lokacin da wato dare ya zaura da yini ma'ana dare ya shiga wa a alaihi ma amir bin fuhaira maula abi bakr akwai kuma amir dan fuhaira wanda yake wato ani yantaccen bawan abubakar shi kuma yakan zo ya wato yi kai kawo da dabbobin da abubakar su zai ike da su a gindin wannan kogo yadda taka kafar da aka yi ta su abdullahi ba ma za ka gani ba su ma sun tattaki min hasan min ghanam zai zo da wani yanki wani sashi na wato anin dabbobi fayurihuha alaiha sai ya kai ya kawo da su a wannan wuri na ta a tun min al'asha lokacin da aka ci wato dare ya ɗanyi fayyabi tsani fi sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama su kwana a wannan kogo a ta dalilin dan abin da suka samu na nono da aka tatsa daga dabbobin wa huwa labnun min hatihima wa rabi shine nonon da aka wato tatsa daga waɗannan 'yan dabbobi nasu daga kuma wanda aka ɗauki dutse aka jefa a ciki mai zafi suna yin haka su laraba idan aka tatsi nonon sai a wato dutse wanda ko rana ta gasa ko kuma wato an sa shi a wuta sai a saka shi a cikin nono sai zama ya zama kamar tafasa nono a irin yadda yanzu likitoci suke cewa kafin a sha a tafasa to su tun wani lokacin gaji sai zama an kauda yiwuwar yadda zai ka samu wata illa ko cutar to wannan shine abincin to wannan shi kogo ba suke ci to guda ba kada kake koyo in ka ce za ka ci abinci da sai ka yi tsuguno ai ka gaba ka shirya ba zama ko duk wannan na nuna koyarwa da ilmantarwa in za ka tafiya ka san me za ka ci amma sai ga mutum ya tafi zai tafiya ya sake ciki kuma ya shiga mota kan aje ko ina sai ce a sa direba kaga ba yake ba hatta yan'iqa biha amiru bin fuhaira bi ghalab waɗannan wato ainihin dabbobi haka za su kasance ana ta kaiwa da kawo da su ana kiwo da su a nan amir ɗan ɗan tuhaira yana kiwo da su har wato ainihin sai ya musu kira ko tsawa irin ta makiyayi ga dabbobi daidai lokacin shigar dare ya zari zalika fi da yana duk dare haka yake fi tilka layalin sana a wannan dare guda uku da sa'an nan su kwana a cikin wannan kotu. to da haka suna da mai zuwa ya kwana ya zo musu da labari kuma ta kan masa abin da za su sha shi ne abincinsu sannan kuma a ɓadda bami daga abin da ya shafi wani a gurin da aka da wani haka suka yi tsawon wato dare sun faro tafiya amma kuma ba su ƙara saboda lokaci ba zai bayar a fara tafiyar har a ƙare dare da bai waye ba to wannan abu da ya faru wasta ajara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa abubakar rajulan min bani tayyib annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da abubakar siddiq sun yi lada da wani mutum daga cikin wato kabilar tayyib wa huwa min bani abdi bin adi shi wato na daga cikin zuriyar abdi dan adi hadiyal khirgita a matsayin masanin hanya kwararre wal khirgita da ake nufi da khizib al-mahir shine wanda ya kware ya goge bil hidayati da sanin hanyar bi ko yadda zai shirya da kai inda za ka wa qad gamasa hilfan ya nutsa wajen rantsuwar alƙawari fi alil as bin wa'id as-sahli game da abin da ya shafi alƙawarin da iyalan ɗan dan wa'id as-sahli laraba suna da wannan salaf idan akwai wata kabila wacce ake ganin babba ce kai kuma ka zama wani wanda ka baka da wani gata to sai ku je a yi alkawarin cewa za su baka kariya kamar za su ba wani dukkan ɗan su duk wani ɗana za su ba su za su kariya za su baka kai kuma duk wani abu da ya shafe su za a yi da kai wannan mutum ina daga cikin wanda suke wannan da wato su ta wannan kabila wa huwa ala ku faru quraish yana kan addinin kafiran ƙuraisha shi ma mashirikin fa amina go annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq suka amince masa fa dafa'a ilayhi rahilatai suka mika masa wato abin hawansu wa wa'adahu ghara faw suka alƙawari da shi cewar su haɗu a daidai kogon wato faw ba'da salati layalin bayan kwana uku birahi da ta yi ma fi zo musu da wannan dabbobin a asibar rana ta uku a wannan lokacin da ɗau hanya wanzu da kama a kuma amiru bini ko haira sai wato amir ɗan fahira ya kama hanya tare da su wadali da wannan makamin hanya fa aka zabihin ɓari ƙasƙan wani sai ya ɗabi da su hanyar da take bakin gaɓar ruwa da ya fi sauran hanyoyin zai zaɓa hanyar da ke ta shafi ga ta na yarda biyu as'ilatu lil murata tambayoyi don komawa abin da aka koya a bibiye shi aina jama'at quraish للتشاور فيما يصنعون برسول الله صلى A ina وسلم shawa suka haɗu suka taru? sai shawarta abin da za su yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun taru ne a darun nadwa ta'ala ma dara fi zalika al ذلك min من نقاش al-aya Allah ya yi wato rikodin ɗin wannan ya yi rijistar registration ɗin wannan abin da ya faru ya rubuce shi game da abin da suka tattauna da abin da aka zartar a wata aya daga cikin ayon alkur'ani faɗo aya wa ɗaya biyan kurbin tallabi na kafin ko har zuwa ƙarshen aya ma da ya da ma ya faɗo na ku rasulillahi sallallahu alaihi a akan mai suka haɗu game da abin da za su aiwatar a kan manzan Allah ila da abinci Allah tabbata a gare shi sun haɗa kan kawai a kashe shi ba maganar wani a ɗaure shi ko a kore shi kawai a zartar da kisa ya shi aka ce ba shi shi ke nan kurin kusa استعجل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه رجلا يدلهما على الطريق من هو وما ديانته da النبي kira da amince Allah tabbata a gare shi sun yi lada da wani mutum don ya nuna musu hanya waye shi kuma wani addini ne rajulun min banidin aka ci to waye shi ko rajulun aka ce abdullahi bin uraikin wani kuma ya ce amir wanne ne a ciki abdullahi لماذا سميت أسماء بنت أبي بكر لماذا سميت أسماء بنت أبي بكر بذات النفاقين ليس أكي كرم أسماء أبي بكر دماء أبو شير مجايبي ta yaga majayinta biyu ta ɗaure mazubin guzurin manzo sallallahu alaihi wasallam أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وإلى كم يوما إلى أن نبدأ من أبو بكر الصديق شجاع wani wuri abubakar siddiq da annabi suka shiga kuma kwana nawa gari sau suka shiga da su samu wato kwana uku a ko kuce da yau na a kogon hira daban garo sau daban shi wancan wannan kuma sau na yawa man ya ajihi ma bi akhbari quraish wa yake zuwa musu da labaran qurayshawa abdullahi bin abi bakr ai abubakar ya riga ya gama komai ‘ya'yansa ne masu tare da guzurin abinci babansu ne mai tare da abin hawan da aka tafiya ɗan uwansu ne mai zuwa ikana bare ya kwana abu. gashi nan isa na gaci inda wani wanda ba ni da abin da ga komai da ko ta ina eh yasa yake inda wani wanda ba ni da yadda zan iya taka masa a cikin ku abubakar ya gana mai komai Allah mu gode maka ni ma na ji daɗi da sura na abubuwa <laughs> to wannan abin da ya faru ke mala yake cewa wa ma dawru amir bin tahira fi hadhihi al-hijra me wata rawa ko wata irin gudunmawa amir dan fahira ibar a wannan wato kawar shi ne mai kula da dabbobi kada su zo su kiwo a gurin samar da nonon da za su sha da wasu sauransu sai ce khurujur rasuli sallallahu alaihi wa sallam wa wasulihi ila al-ghar fitar manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma isarsa zuwa ga koko fahira خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى الغار fitar manzan Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma isarsa zuwa ga koko lam ya'lam bi khuruj rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ahad ina faraja babu wani wanda ya san fitar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayin da ya fita zuwa wato wannan kawra illa ali bin abi talib face sai ali dan abi talib kawai shi ne mutumin da ya san fitar manzo wa abu abubakar siddiq sai kuma abu bakar siddiq inda da shi aka yi wa ali wato wa alu abi bakar da kuma iyalan gidan abu bakar inda su ne yan daura guzuri yan gyara abun hawa to da kowane su sun san komai amma aliyun amma shi sai na ali dalilin da yasa ya sani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarahu an yatakhallaf hakika manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya umarce shi da ya jira kada ya fita hijira hatta yu'addi an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alwada'i hatta ya bayar da ajiye ajiyen da aka bai wa annabi Muhammad tsira da abinci Allah tabbata akwai amanoni a hannun manzo wani ya bada ajiyar sa, wani ya bada ajiyar kayan kaza wani ya bada saboda sun yadda ba wanda za su bawa abin ya tsira sai shi amma dai abin shi na ba za a ba salibi ta to kai ali ka za ka wannan aiki wannan lawa ne wannan abawa ne wannan kawo ne wannan kawo ne idan na tafi ba haƙƙin kuwa to kai ma haka kake an ba ka ajiya ana zuwa a samu ko shi ne amfanin karanta ka je ta masu kada ka karanta manzo ana karba ajiya a gurin ta sha a bashi a zo a samu kai kuma ce ai wallahi kuskure aka samu kuskuren wa. aka ba abun kai ne kai ba daidai a to ka zama kai ma kamar manzo mun ba. shi ne amfanin karanta a kwaikwaye shi وقال رسول الله allati kadat indahu lillah wadanda suka kasance a gurin manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi na mutane wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance wa laysa bi makkah ahad indahu shay'un yakhsha alaihi illa wa ba'ahu inda. wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده manzan Allah jira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya kasance a garin Makka babu wani abu da yake tsoron babu wani wanda yake tsoron bacin wani abu na face sai ya zo ya kawo manzan Allah a cikin in kuɗi da bai so ya kashi a wani abu ne ba ya so ya salwar su kawai ma'ajiyar ajiya kai mu in ka nemi kan kalar lima ya lima yu'lam min sidqihi wa amanatihi saboda abin da aka riga aka sani na gaskiyarsa da rikon amanar ke da sukan ɗauko su samu وكان الميعاد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه القوري lokacin da aka yi tare da manzan Allah sila da aminci Allah tabbata a gare shi da wato ainihin shi abu bakar ya yi da lokacin ya yi fakara jami'in kawo hajjin zai abu fi zahari baiti sai suka fita ta wata ɗan ƙofa wacce take bayan gidan abubakar ciki banda ƙofar da yake da ita gaba ina da ƙofa ta bayan gida wacce ake ce mata ne ake ce mata yawa irin wato yar ƙofar ƙofar gudun mai tsira ko abin da ya kama da eh, saboda haka kai nan kana ganin ga gida a rufe tuni nan cikin gidan ya kuce yawwa to saboda haka su suka fita wannan kofa wacce take bayan gidan abubakar galibi ta yi wannan kofa tsakanin gida da gida ta can baya wa zalika li imani fil istifar hakan sun yi haka ne dan kaiwa makura wajen koye kansu daga a agansu hatta la tasba'uhuma quraish har kada a waye gari ƙurayshawa ta bi bayan su wata kuma, kada ƙurayshawa ta hana su min tilkar daga wannan tafiya ta kaura da nasu al-mubaraka wata take da albarka وقد ابتعد مع الليل على أن يلقاه مع عبد الله بن وريكه sun kuma yi alkawarin su biyu cewa da zarar dare ya yi shi abdullahi dan ƙuraikin je ya haɗu da su fi gari tau a daidai wato ainihin kogon tau ba a da talata da yayi bayan wucewar kwana uku ije can ya same su ba na tun karuwa tafiya su da ana ibar garin makka tun cikin dare kada ya ce sai bata su ba zai wa qarrarat quraish fi jalsatin nan ta take sai ƙuraishawa suka wato ainihin fitar da tabbaci idan ta tsari a wani zama na gaggawa musta'jala a gaggauce aka yi zautsun zama in ta istiqdama jami'il wasa'il cewar ayi amfani da dukkan wata hanya allati yumkinu biha al-qabdu ala ar-rajulayn wanda za a iya ta hanyar wannan hanyar za a iya cimma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi kuma abubakar siddiq a dan kosu duk wata hanya da aka sani abi a zo musu da su fa wada at jami'a turuq an-nafila jami'a turuq an-nafila min makkah fi jami'in jihad tahta al-muraqaba sai ƙuraishawa suka sanya dukkan wata hanya da ke fillewa daga makka zuwa wata shiya daga cikin shiyoyin da suke wato ainihin zagaye da makka suka sa duk wata hanya ta hatin muraqaba a ƙarƙashin bibiya almusalla haka shadida wadda kuma an tanda makami masu tsanani in yanzu ne ka ce makaman taron dai an sa a duk wata hanyar kawai an ci musu kada tsura tun da dama an riga an zartar da magana ta tuni to kuma gashi alamu yana nuna su ɗauki salon kubcewa to da aka yi haka kama qarrar a mukafa'ati kamar yadda kuma a wannan zama aka tabbatar da cewa za a bayar da wani tukwici bakma mai kaurin gaske faduha gwargwadonsa mai tuna tsakin za a baka taguwa da in dai ka zo da manzon Allah sallallahu ba'da eh, kulli wahidin minhum madadi na kowane ɗaya daga cikinsu neman liman yu'idahuma ila quraish duk wanda ya dawo da su annabi zuwa ga quraishawa hayyaini aw mayyitin ko suna raye ko suna mutum da ya kawo su ina da taguwa da ke Kowanne ɗaya za a baka taguwa da ne inda ka zo da shi ko da rai ko a mace ka dai zo da shi shi ne yanzu ake yi duk kwaikwayo ya an sa kuɗi akan wanda ya zo da usama ko? ok ba ma abu ne ba ka'ilan man kana kuma kowaye yayi za a ba shi dama ka da talauci to shi kenan kayan baka yanka talauci wahina idin jaddatul furfan a wannan lokacin fa mahaya doki suka fa zage dantsi wal musha da masu tafiya kafa wani su in ma ba doki ya ko kafa Inda ta sami da harka ta so wa qusatul asar da masu wato bibiyar tattaki irin masu yan bin sawu din masu bin sawu a ce daga nan sawu yanki ko daga nan nan su ma suka shiga fi talab wajen neman su manzo sallallahu alaihi wasallam tashar fil jibal suka wasu suka bazu cikin duwatsu wal wadiyan da kwari kwari wal wahad da kuma duk wani guri da yake da wasu ainihin taku a ƙasa wanda yake da kamar wato wani loko na ƙasa duk inda aka sani suka ba zama ciki wal habab wal hibab suka kuma wato ani tunkar dukkan inda aka samu wani dutse da yake wato ne kakken dutse da jeye shi ma sai mutum ya hau kai sai ya kure wa dutse in sun hau nan ko za a samu su lakin min duni jadwa amma duk sun yi wannan ba tare da samun wata kyauta ko ta kwabo wadda zai da a'ida ba za su da kansu da wani amfani ba ko su ci ba kawai a banza a wani bari ba riba وقد وصل المطاردون وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ‘yan raraka daga cikin sun kai da har ƙofa kogo كنجب على عركة كيد حق أبقه ولكن الله غالب على أمره كذا أن يارد يارد جاي قوة الأمر منزول صلى الله عليه وسلم بقى الأمر لا أكتشيد كذا أن نجد أن لا تقرأه روى البخاري إمام البخاري روي حديث أن أنا تلقى صحابه أن بأنا لما لقى الله يدرش an abi Bakirin daga sahaba annabi abi bakr ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fil ghar la kasance tare da annabi muhammad jira da amincin Allah tabbata a gare shi a cikin gari sau farafa a ra'si muna cikin teku na kada kai Fa'iza idza ana bi aqdamil qawm ko sai irin ayi hango kafafuwan annan suna kaiwa suna kawowa a kofar kogon da nake فقلت يا نبي الله لما كنت يا النبي الله لو أن بعضهم قعقع بصره رآنا da wani daga cikinsu zai dan su ya yi leko idan su to ya gano da wani zai sun kula zai gano qala sukut ya ababa yace ishiru kai abubakar ba gurin magana bane ko ithnan allah thalithuhuma mutum biyu ne Allah ba na uku su abubakar wa fi lafazin a wani lafazin ma zan duka ya a ababakirin bisnayin lafu talifu kuma a wani lafazin manzanci me kake zato abubakar siddiq da mutum biyu da Allah ya na uku su kada ka kada ka tsoron kada gaban kai kwadi ba yadda suka iya da ya riga ya rufe ya gamsu ya san me ke kwa ta duk wanda ya fi nisa a imani tafiyar ba ɗaya ba ce kuma in karasa irin waɗannan a cikin al'umma za haka za har gita-gita a cikin al'amura amma inda irin su kalma ɗaya za su faɗa shi ke na tafiya muku da ba wata fargaba sai kowa ya nusu kuma an tafi da وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم wannan abin da ya faru gashi sun zo har kofa kogo amma baya da suka iya sun ƙari dalilan sun tafi wata wato mu'jiza ce gagar koyo ne da Allah subhanahu ana imarta ba idarajar ta manzon sa da shi faqad raja al-mutariduna waɗannan ƴan raraka sun dawo hina lam yaqta bainahu wa bainahum illa khutuwatun ma'duda a daidai lokacin da tsakanin da tsakanin manzo dudu da wuce yan tattaki kaɗan ba amma ba da suka iya kuma suka biyo suka ba nasara وسجل الحق عز وجل ذلك Allah wanda shi ne gaskiya ya riga ya yi mana wato rakolin ɗin waɗannan abubuwa ya yi bayani azza wa jalla mai girma da buwaya fi yi ta'ala a faɗin sa madaukaki cikin suratun tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ku ba ku taimake shi ba in ma ba za ku taimaka masa ba ku ji ku kiyaye ku sani tun ba yau ba ma faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi is akhrajahu alladhina kafaru daidai lokacin da kafurai suka fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam thaniya tnaini shi da nabin su biyu abubakar siddiq is kuma fil gari a daidai lokacin da suke cikin kogon sau is yaqulu da sahibihi daidai lokacin da manzo yake cewa da abokin tafiyarsa a cikin wannan kogo la ta hazami kada ka samu damuwa kada wato an yanka shiga cikin kunci inna Allah ma'ana Allah fara tare da su. fa anzala Allah sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga bawansa Abubakar Siddiq mazuna ba cikin nutsuwa wa ayyadahu ya kuma wato karfafe shi ko fa anzalallahu sakinatahu alayhi Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya kuma karfafe shi ya agaje da wata runduna da kuma kwaganin ita ce rundunar mala'iku wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla kuma Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce makasanciyar kalma وكلمة الله هي العليا كرم الله كويتك مدعوكك والله عزيز حكيم الله مبواهي لي آية إيتب أن تتري أول kuma nan za mu tsaya za mu ji mai nefa da ya za ya wannan kusur tafi a banza haka nan ba shi ko yanzu haka da akwai irin to lokacin da aka ce an sa kudin na aka ga wani shugabanmu da ne shi na mai ko kuɗi ne kuɗi ne yake damu kai wani kaji kuɗin na gaba a kawo in ka za ka nuna in ka biyo naira tabbas zan ba kamar wasa haka yake faruwa ai inda aka ce wato imani bai kan kama a rai kuma koran mutum ko nan da buɗe masa ido da kuɗi ba ƙaramin haɗari shi sana daga cikin abin da ya gurbata mana tarbiyya sabo da iyaye suka wa 'ya'ya da ba su kuɗi Allah ya saka wa 'yar uwata da alƙai babbar yamma ni a gurinta da tashi tun ma ban kai yaye ba da mahaifiyar mu je wata rashin lafiya ake gaya min cewa ana ce da ita abinci ta hanci waɗannan kayayyakin da aka sa mata na su su suka gaban tsoro sun rika nesa da dalilin yayin na wannan yar uwa da ta rike sai dai Allah ya biya ta na kan da in zan tafi makaranta a ba ta bin abin da ya wuce fob kuma abokan suna da suwa da fobo kuma zan je yawon sallah a tara duk abin da tara ba kuɗin yawon sallah ina zuwa na ga mata duk abin da samu a kowane gida sannan abin na ɗauka abin da daban bai wuce in sai askirin ba to ai suwa na za ka ba su ce ba ruwa na ni abin da na ga dama zan ba Kai yanzu nake jin daɗin abu a lokacin kana jawo abba ma na don ka sabarwa da wanda bai san yadda za a samu kuɗi ba yadda zai kashe kuɗi aka haɗa shi da mutum Ku za ka sai ka gada naka da ba naka bai na gara daga nan kuma sai al'amari ya dana ko da haka yana daga ciki abin da ya kamata kan tsance mu gyara kira sallah sai mu amsa tambayi Allah وأشهد أن لا أشهد أن kana karatu wannan ka gane shi sai ka mun fita a matsayin tambaya wannan ke cewa assalamu alaikum الفاجر الظالم مشوشين النبي كما كرسان أهل الكتاب أما آدمين بايا دن هيك من هيك kuma baya zalunci to wa ya kamata na jefawa ƙuri'ata a matsayina na musulmi musulmi ya kamata ka jefa wa ƙuri'arka a matsayin na su a sani na a dai waɗanda ake raye da su a yanzu cikin arna ko a najeriya ko a wannan najeriya waɗanda su ɗaya ne da sauran arnan duniya a kan dakile addinin musulunci da musulmi a kan cutar da musulunci da musulmi ko ba su fito sun maka karara suna yin yan soko kuma babu wani zalunci a duk duniya da ya wuce kafirci Allah ne da kansa yake cewa game da abin da ya shafi wato ainihin girman zalunci na shirka ce inna shirka da zulmun azim tarayya da Allah yadda da wani abin bauta ba Allah shine makololuwar zalunci kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo yake cewa da sahabbai za ku ci karo da masu kan kai cikin shugabanni amma ku yi biyayya ga su matsawar su tsaye da sallah a ciki yanzu ce kai ko da za su rika dukan gadon bayan Ka zo kenan bayan ne maka haƙƙi da san kan kuma kana ji a jikinka na a ke ka ko a buga ma tiya zan su ko a kama ka a kulle ko a yaba zo ce ku bi su ku ba su haƙƙin su har mu haɗu da ku a tafki to idan da wannan koyarwa da kuma nusar wata zuwa sallallahu alaihi wasallam mutum ka rike tunanin akwai wani wanda yake an dan ka ta da shi ahlul kitab ba shi zai sa ya kuma ai ahlul kitab ne suka yi manzo abin da suka wanda na dasin ma da tsafta tsafta akan nan wadda kan musulmi duk inda yake kuma wasu sa ana sa ran inda za ku bi su kananike su kuma matse su za a iya ragar zalunci in zalunci yadda kai ta ka ji a jikinka bai taɓa ma imani ko ba a rubuta ka ba a ta ɓangaren addini to wannan ba komai ba ne to zalunci ga saman zo mai ta gani bai a shi nan muna ji saboda haka ko da aka yi maganar abin da ya faru da najashi muka karanta muka gani wannan wani abu ne da yake ana ganin ta a ƙasa zahiri ba abin da baka riga ka wato ainihin san shi ba yanzu ne za ka shige shi kan kana da wannan arnan ai alimi ne kaza kaza kaza har ke da kuma kujerar wani lokaci akwai bambanci da karamar kujera da babba ba idan yana karama kuma yana har ba za ku mamaki abin da zai rika muku yana karama amma in yi hau ba za ku ce a ashe ba shi an ku shi ne za ku sha mamaki saboda wancan dama koyon so da akwai abin da yake so ya ma ko yadda da shi ko da shi ya kamata kai ma ɗan siyasa kake ta zama ɗan siyasa ka ka zama dolar ɗan siyasa ko an da maka karfa ba kuma kana hawa Allah ya sa an gane ka tambaya ba

hana yara kuma kula to saboda haka abin da ya shafi shi abin da ya shafi harka ta zalunci na hana ya'ya abinci ko kuma horar da su da hana su abinci kuma kamar wannan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin yake cewa ya ishi mutum laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kuntata wa wanda yake ciyar da shi idan ta yi maka ba daidai ba ɗaukar zalan a hana shi abinci ba dabara ba wani daga nan in ya samu inda zai ci abincin ba a hannunka ba to ka sake zaftare kima da dama ka akan ce to ayan abinci ne na da inda zai kuma daga nan sai sake balle maka fiye da balle wani ya ba shi abincin zai ci amma kuma za a su jan masa kunne neman ɗaukar matakai na wasu salo daban har a yi nasara. Ya hana shi ba shi da abinci. amma shi abinci a hana shi nan ka ga wannan ya kuli da ya fi da an hana wa nama saboda mai dan zai jawo shi ne na amma hana shi abinci gaba da abin haɗe ana sa na da Eh. Eh, ai ai ba daura aure ba annabi ai sai da aka tafi madina to da aka ba riga daura auren aisha da annabi muhammad aisha ta a fita da suke a na eh eh ya yana eh, cewar ana iya mu'amala da arnan da aka nutsu da wato rukon amana tunda manzo ya dauki arne ba ma ahalin kitabu ko ba ma guje turba amma ya yadda zai iya rike amanar da aka hulɗa da shi ta cinikayya ka sa ko wani inda zai samu biyan bukatar sa to kome za a kakka wani abu kakka wata har sai ma na kai ba da kai shi bai ba da to cewa idan aka ga irin waɗannan cikin ana za a iya hulɗa da shi kuma a sha musulunci bai hana a zama zuwa ya yi wa tsani wannan alaka da shi an biya shi abin da zai a biya shi an yi kuma kasuwanci shi an ba shi abin da za a ba shi ya kuma cika alƙawarin da shi. da ko yanzu a da ba musulmi za ka iya hulɗa da harkar kata yin tayin a harkar kata wannan kasuwancin wanzu a harkar kata eh, eh, waye zai ba ka za ka ba shi za ka ba shi zai ba wannan ba matsala shi da amma da kira ga mata gaba ɗaya kowa da kowa a danka sai abin da ya ce shi shine hukuncin to yanka wuya na'am lokacin eh, da da ko da safi ko da ban zuwa na kamar da haka rana sosai ka sai wannan abu ya bada mamaki to kuma sai girman al'amarin da ya kai suna zaune da sai na abubakar duk da ya fi cewa ya ya'yansa ne amma yana nuna cewa a fitar da su eh, wannan yana nuna mana girman abin da zai tattauna da aminin sa haka zai so ya wani ma ya to amma shi kuma sai na abubakar saboda karge da sun yaba ya ya'yansa ya cewa nufila salama ya samu nutsuwa ba abin da zai faru to wani ya nuna cewa ko a yanzu haka na iya faruwa ba matsala ko a yanzu haka kai ya je kan in dai ka bai wa ƴaƴanka tarbiyyar da ka sani tun da su aka yi ƴan harkar ɗaure abin da za a yi guduri ka ɗan agajin cikin tafiya an fahimta ko yanzu ka san ka bai wa ƴaƴanka irin wannan horar ka san cewa akwai tsari na sirri a gidanka baya fita abin da ba su fita to babu matsala irin wannan amma in aka san har yanzu da tsaura to ba komai kamata ka yi a gaban yawo abin abin da bai kamata ya ji ba ko yanzu abin da bai kamata ya kwarar wannan darasi na na biyu kuma ga shi bisa amincewa da yaren gida A ta kai wasu abai da sun fitar alaihi salatu zama da shi da abuwatar ba eh, amma ga yaron da abubakar eh kwarai shi ya kan je ma ya eh, eh, ya ba hau ba su kai ta wannan kan babu ko shakka yana nuna duk abin da abin da yake nuna mana har kullum ka kalla wa za ka kulla sallawa za su ba kowane kawai kara da ba kawai kame da shi abubuwa in ka zama haka ba abubuwan ka suke kama suke bukatar sirri ba za a samu sirri abubuwan da suke bukatar sannan a hankali ba za a samu sirri in ka zama mutum ɗan gaggawa da tuwa shi a layin da za ka ba komai ba eh, in ka san wato ina da cikin baki to ba komai za a samu shi to duk wannan karantarwa ce na uku dangane da tambayar da ake na cewa ga musulmi fajiri ga eh. kirkin kamar ne adalci daga kanin cewa a zaɓi musulmi musulmi kaza a najeriya mu ma ya faru kamar shekara 20 da wani abu baya eh. nelson mandela mandela da eh. ya kurkuku haka gwamnatin najeriya wanda ke jagoranci a lokacin musulmi amma duk wani aiki a wannan lokacin na gwamnatin tarayya eh. da yana so da baya so ce da aka yi wani abu a albashin aka ba da gudunmawa ga Nelson Mandela Nelson Mandela domin alheri nasu da ya sami yancin kai mai shiga takara ya ci zaɓe ba kai yadda zai fara yawa Najeriya shi ya ba da shawara cewa a saka wa Najeriya da kuma a zai nuna kafirci cewa sun yana da da ya haka yake wani abu na wani da hikimar da aka yi mishi ba ne eh. yi mishi haka haka ne amma kuma shi ga abin da ya yi eh, wannan shi ga abin da ke faru, shi ta dama mutum ya ke so ya zama kamar da muka karanta shi wato ainihin eh, abdullahi dan abubakar sarki kaga aka ce waye dan bai wannan yana fahimta abu kuma su mata yi su asma'u wayayyu ne suna fahimtar al'amura kai haka aka yi musulmi yake ka ga musulmi da wani to gaskiya sai dai ba ka tsara musulunci ka tafiya sau da amma in dai yana son tarbiyyar korwa da kuma karanta da yadda san su suka rayu to irin wannan su dabarun kada a fita sai da daddare a zo a sawa dabba ta tsarta sawu a shiga kogo an tsara za a kwana uku a ciki wannan filatin ai ba na gaula ko solo biyu wani to da to in kana goma koro addinin ka duk abin da ka sani da za a yi cikin ɗan ƙanƙan lokaci ɗan mutuna za ka yi cikin ɗin mutum ya tsara da shekara uku hudu biyar a cikin ɗan sakanni kanana to amma mai wacce kalilin wannan kuma shi ke da har ka ga wannan na cewa ka a ranar aikara wannan wayar da kake gani wannan kwamfuta da ke gani har yanzu zuwa yau jigon musulmin ne to gudano ake zuwa kasuwar kurmi a ɗauki abu a tafi da shi a zuwa yi a damar da shi ko da an ɗan canza masa fitilar ƙwau da ake ta yi da ake ta wani sauransu duniya take da ka duba ka ga abin da ya shafi su murgu ɗin da suwa da sauransu su abin da ya sauransu su kuma suwa ya duk fa mai babin da shi ba duk an wacce kalan ka ce mai me bambancin kogon kawo da kogon hira kogon hira shi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da guzurinsa ina tunanin ubangiji da sauraron abin da zai zama su na kawo wannan kuma shi ne wanda aka shiga lokacin da aka yi wato alin hijira aka yi kawo yawwa wancan manzo shi kadai kan je idawo ce idawo ce idawo kuma wahayi ya zo masa wannan kuma tafiya ce suka yi shi da abubakar kuma shi wannan jira an fice daga makka ko aka je aka yi zango